Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan a wani lafiya. Har yanzu dai Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau juma'a 19 ga watan janairu a babin rahotanni za a ji wani rahoto na musamman kan ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai kai afirka to ko me masana ke ganin ya janyo wannan ziyarar kasar rasha tana kokarin karfafa furdinta na diplomasiya da sauransu a kasashen afirka a baya bayan nan mun ita kanta kasar amerika tana kokarin hana wannan ta hanyoyi da yawa dai kuma tattalin arziki dai kuma irin kungiyoyi wayannan na sa kai a ci gaba da kawo muku rahotanni da hirarraki na musamman masu nasaba da cikar sashen hausa na muryar amurka shekaru 45 da kafuwa za mu kawo maku wata hira da daɗaɗɗen mai mu sardaunan ilori kamar kowace ranar jama'a yau ma muna tafa da rahoto na musamman daga ƙasar kamaru wanda garba awal zai gabatar inda yau zai taɓo batun ɗaukar waɗanda ba su cancanta ba aikin 'yan sanda ko soji akwai mu kuma da labaran wasanni to amma kafin nan ga zahar aminu fage da labaran duniya. Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Wani babban jami'in kungiyar 'yan ta'adda ta Huti da ke samun goyon bayan Iran ya ce jiragen ruwan China da na Rasha za su iya wucewa ta Bahar Maliya ba tare da sun fuskanci wata matsala ba. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito cewa Muhammad Alvakaiti wanda memba ne na shugabancin 'yan siyasar kungiyar Huti. ya faɗa a wata hira da ya yi da kafar yada labaran rasha ta izvestia cewa hanyoyin jigilar kayayyaki da ke kewayen kasar yemen ba su da haɗari ga jiragen ruwa daga ƙasashen china da rasha matukar dai jiragen ba su da alaƙa da isra'ila Ƙungiyar ta Huti ta ce suna nuna goyon bayansu ga Falasɗinawa ne a daidai lokacin yakin da Isra'ila take yi da mayakan Hamas a Gaza, kuma sun kai hari fiye da talatin a tekun bahar rum sai dai 'yan kungiyar ta huti sun kaddamar da hare-hare kan jiragen ruwa da ba su da alaka da isra'ila lamarin da ya sa wasu kamfanonin sufurin jiragen ruwa ke kaucewa hanyoyin jigilar kayayyaki inda 'yan huti suka kaddamar da hare-haren A yau Juma'a ne ministan yada labaran Pakistan ya ce manyan shugabannin fararen hula da na sojin kasar za su gudanar da wani taron nazari kan harkokin tsaro akan takaddamar da ke tsakaninsu da Iran. Bayan da kasashen masu makwabtaka da juna suka kai hari da makami mai linzami kan sansanonin 'yan ta'adda a yankunan juna. Prime Minister riƙon ƙwarya Anwar, Anwar Ulhaq Kakar. wanda shine zai jagoranci taron kwamitin tsaro na ƙasa da kuma dukkan hafsoshin sojin ƙasar kamar yadda minista murtaza solangi ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters ta wayar tarho solangi ya ce manufar taron ita ce yin nazari mai zurfi kan harkokin tsaron ƙasa bayan abubuwan da suka faru a iran da pakistan hare ramuwar gayya da kasashen biyu ke yi shine kutse mafi girma da aka gani akan iyakokinsu a shekarun baya-bayan nan lamarin da ya haifar da fargaba game da karuwar rashin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya tun bayan barkewar yakin isra'ila da hamas a ranar 7 ga watan oktoba a gefe guda kuma ita ma iran ta faɗa a yau juma'a cewa ta yi nasarar gudanar da atisayen tsaro ta sama ta hanyar amfani da jirage maran matuƙa waɗanda aka kera domin daƙile hare-haren wuce gona da iri a yankin wanda ya tashi daga kudu maso yammacinta zuwa gabar tekun kudu maso gabashin ƙasar a daidai lokacin da ake ƙara samun tashin hankali a yankin. A ranar Alhamis, Pakistan ta kaddamar da hare-hare ta sama kan wasu da ta ce 'yan aware ne a cikin Iran a wani harin ramuwar gayya kwanaki biyu bayan da Tehran ta ce ta kai hari kan sansanonin wata kungiya a yankin Pakistan. Atisayen na kwanaki biyu da aka fara a ranar Alhamis ya shafi wani yanki daga abadan da ke kudu maso yammacin lardin kuzestan zuwa bahar da ke kudu maso gabashin sistan da lardin bulachistan mai iyaka da pakistan da afghanistan Ƙungiyar tarayyar Turai da ta tarayyar Afirka da kuma Amurka sun yi kira da a gaggauta dakatar da buɗe wuta da samar da tattaunawa mai ma'ana tsakanin ɓangarorin da ke rikici da juna a Sudan. Ƙungiyoyin sun kuma yi kira da a kawo ƙarshen tashin hankalin da ke tsakanin somalia da Habasha. gami da yarjejeniyar da aka kulla tsakanin habashan da somaliyan akan ɓallewar somaliya daga yankin somaliland wakilan kungiyoyin da suka yi jawabi a birnin kampala na kasar uganda bayan taron kungiyar kasashen yankin gabashin afirka sun bayyana cewa rikice-rikicen biyu na barazana ga zaman lafiyar yankin na kurya afirka sojojin sudan da dakarun sa kai da ke hamayya da juna sun yi togab faɗa akan ikon sudan tun a watan afrilun bara kungiyar tarayya afirka da kungiyar tarayyar turai da amurka da kuma majalisar ɗinkin duniya sun sanar da cewa faɗan ya raba mutane miliyan bakwai da mahallansu tare da hana yara miliyan goma sha tara zuwa makaranta zubar dusar kankara da kuma yanayi mai sanyin gaske wanda a galibin fadin amurka a cikin makon nan ya sanadiyar mutuwar mutane a wasu yankuna tare da sanya zirga-zirgar ababen hawa da na sama cikin haɗari. Wani jirgin saman Amurka ya zame daga kan titin saukar jirage a Rochester na birnin New York. inda dusar kankara ta, ta sa ya zame bayan tashinsa daga philadelphia ba a samu rahoton waɗanda suka samu rauni ba. yankin arewa maso gabas shine yanki ɗaya na amurka da ke fama da matsanancin sanyi da kankara da yanayi mai haɗari tun daga ranar lahadi hukumomi sun ba da rahoton mutuwar sama da mutane 40 a duk faɗin ƙasar sakamakon sanyin tun daga makon da ya gabata mutane goma sha hudu cikinsu daga jihar tennessee ta amurka suke. Zahra Aminu fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai fara ziyara a Afirka daga jibi Lahadi 21 ga wata. takamaimai zai ziyarci kasashe hudu wato najeriya da cape verde da abricos da kuma angola kan haka ne wakilinmu a abuja hassan na kaina ya hada mana wannan rahoton tuni da kwararru da masana a Najeriya suke bambanta eh, dangane da makasudin wannan ziyara amma kuma dukkaninsu sun yi itifakin cewar lalle batun halin da ake cikin yaƙi tsakanin 'yan Falastinu da Isra'ila yaƙin Rasha da Ukraine da ma halin da ake ciki a jamhuriyar Niger ka iya zama kan gaba cikin abubuwan da za a tattauna shugaban kamfanin tsaro na beacon intels dr kabiru adamu na mai cewa muradun kasar amurka kan afirka da kuma a duniya gaba daya batutuwa ne akan demokrasiya da tsaro shi kansa a namu fahimta ababen da mai yi wakila shi linkin zai magana an ya tahu ba za su wuce matsalar da ke faruwa ba a niger bayan da aka yi juyin mulki ba za ka manta bai ta amurka ta dan ja jiki kafin ta ayyana cewa an yi juyin mulkin ne a nan niger kusan matsayinta da mazauninta inda ta tsaya ya saba ma wadda najeriya da kuma kungiyar raya tattalin arzikin afirka ta yamma ecowas kenan ta tsaya a kai na cewa juyin mulki ne aka yi kuma ta yanke hurɗa da ita kasar nijar haka ita amurka ba ta yanke ba to na tunanin mai yiwa kila zai wannan magana dan kokarin shawo kan ah, shi shugaban kasar najeriya da kuma kungiyar ecowas ga masani kan tsarin demokradiyya da diflomasiyar kasa da kasa kuwa dr faruk bibi faruk na jami'ar abuja na ganin wannan ziyara ta Anthony Blinken zai fi mai da hankali ne akan halin da ake ciki a gabas ta tsakiya. Amurka tana wannan motsi ne na zuwa kasashe irin su nigeria Cape Verde, Cote d'Ivoire, Ivory Coast kenan da Angola a wannan watan saboda yanda suka fara nutsuwa suna kallon yanda ake musu sabon gani a duniya saboda yarjewa da kuma goyon bayan da suke iya Isra'ila duniya ta fara ganin kama abin ya isa kuma kama ba ma Isra'ilan ba ce kawai amurka ce saboda haka wannan yawo na zuwa neman goyon baya ne da danna kirji akan kasashen da ake tunanin za su iya wato fara ɗaukan matakai a tsakaninsu na yi wa amurka wato shagube kuma magana akan wannan yane musamman idan aka san cewa kasar south africa tana cikin wanda suke gaba-gaba kan wato ja da wannan matsayi na wato ita isra'ila Dr. Kabiru Adamu shi ma na ganin cewar batun rikicin na gabas ta tsakiya ka yi mame batutuwan da za a tattauna a wannan taro. Wannan yakin da ake tsakanin kasar Isra'ila da kungiyar Hamas kasashen duniya sun dau matsayi a kai kuma kasar Afirka ta kudu ta kai karar kasar Isra'ila akwai alaka da kudda tsakanin kasar Amurka da Isra'ila akwai yiwuwar cewa shi Blinken ya kokarin roƙan ita Najeriya ko nuna mata kar ta goyi bayan kasar Afirka ko kuma a'a ta dau yan baruwan mu yadda ta saba don kar a karfafa mai ita kasar afirka ta kudu abu na uku shine wannan yaƙi da ake yi tsakanin kasar rasha da ukraine kasar rasha tana kokarin karfafa hurɗinta na diplomasiya da sauransu da kasashen afirka a baya bayan nan mun ga ita kanta kasar amerika tana kokarin hana wannan ta hanyoyi da yawa sai kuma tattalin arziki sai kuma irin kungiyoyi wa'annan na sa kai da na kokarin kwato yancin bil'adama da sauransu yayin kuma da nake dab da hada wannan rahoton ne wata majiya a ofishin jakadancin amurkan ke shaida min cewar sakataren harkokin wajen na amurka a cikin batutuwan da zai tattauna da kasashen na afirka sun haɗar da batun sauyin yanayi da samar da abinci kiwon lafiya da tsaro kazalika batun kare mutunta 'yancin ɗan adam tsarin demokaradiyya kana da mutunta tsarin doka da oda duk na daga cikin abubuwan da babban jagoran diflomasiyar amurkan zai tattauna a kansu hassan mai na na, muryar amurka daga abuja nigeria To gaida Hassan. A ci gaba da kawo muku rahotanni da hirarraki na musamman masu nasaba da cikar sashen Hausa na muryar Amurka shekaru 45 da kahuwa. Za mu kawo muku wata hira da daɗaɗɗen mai sauraronmu sardaunan Ilori Alhaji Shehu zaman lafiya wanda Mustapha tsari ya yi da shi inda ya fara da cewa. Eh, sunana Alhaji Shehu zaman lafiya, sardaunan Ilori garkuwar gumbi. wallahi zan ce na yi farin ciki kwarai da gaske saboda abin da ya sa mu gaskiya wannan sashen naku inda kuke bayanukan nan yana wayar da mu yana wayar da mu ko muna jin daɗin bayanukan ku game da maganar sashen afirka din nan yadda kuke faɗi mana fassara kowa tun da mutum kowanne irin mutum yana jin hausanku yana jin ko bayanin da kuke saboda haka ni dai ina daga cikin mai farin ciki da Allah ya sa aka samu dogon lokaci irin wannan kuma kuna yin wannan sana'a. Na'am. a kamar su ma'aikatan sashen Hausa nan kana da wata shawara ko bayani a kansu? Eh shawara ta da su ille dai yadda suke yin abinsu a cikin mutunci kuma cikin jin daɗi. don kowa duk wanda yake sauraren muryar nan yana jin daɗin irin labaran da ake basuwa. Hmm. To ina fatan dai Allah shi ƙara musu ƙarihi da kuma ƙarin fasaha wanda yake dai za su ta ci gaba da bamu labari abubuwan da suke tafiya a wannan sashe na Na'am, to kaman akwai wani abu da kake gani ya kamata a ce a yi gyara a cikin shirye-shiryen gidan rediyon murya Amurka koko to gaskiya ni kan ban gani ba na'am dai waɗanda duk suke yin abin gwanai ne waɗanda sun iya kuma da wuya ka ji kuskure a maganar su na'am to kaga in na kawo wata shawara can daban kaga kuma zai zama laifi ne gare ni nake gani na'am to mine ne kake ganin ah, ba za ka manta da gidan rediyon murya amurka ba ba zan manta da gidan rediyon amurka ba ko da yaushe saboda saboda labaran da suke basuwa wanda yake ainihin na gaskiya suke basuwa hmm. kuma kuma muna saurare kuma muna jin daɗin duk abubuwan da yake tahiya ana faɗa mana ga abubuwan da yake tahiya eh, saboda haka na godiya kwarai da gaske gare ku masu ba da labaran nan na sashen afirka din nan amerika ko? Eh. saboda ko da wani lokaci kuna yi abin ku ba wani kuskure ba wani son rai domin gode kare dai gaskiya na yaba muku sardaunan ilori alhaji shehu zaman lafiya kenan a hirarsa da wakilin musafa nasiru batsari kan cikar sashen hausa na muryar amurka shekaru 45 da kahuwa to yanzu kuma bari mu je ga rahoto na musamman gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta gano jami'in tsaro a ƙasar na boge ta bangaren jandarmomi da kuma sojojin kasar ta jamhuriyar kamaru yayin da ake daukan su aiki ba bisa ka'ida ba ko kuma rashin samun ingantattun takardu na kammala makarantun su kafin a ɗauke su aikin na jandarma ko soja ko kuma shiga makarantun Horis da manyan ma'aikatan gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru gwamnatin kasar a halin yanzu dai hukumar leƙen asirin kasar ta jamhuriyar kamaru ta gano a tsakanin sojoji da ma'aikatan ruwami da kuma waɗanda suke shiga makarantun horas da manyan ma'aikatan gwamnati sama da guda dubu ne wadda suke shiga cikin waɗannan ɓangarorin ta barauniyar hanya wani ne sa na hira da ajudan ali wanda yake tsohon jandarma ne kuma a yanzu haka yana daga cikin masu ba da shawarwari ga ministan tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru kan ayyukan tsaron kasa ga yadda hira ta ta kasance lallai dai abin na abin kunya ne domin tun lokacin da mu muke aiki kafin ma a hada konkur in kowa dai na hada takardu tuku ana nema na bincike a san cewa lalle takardun na takardun gaskiya ne to yanzu nan ba mu san abin da ya faru ba yan aiki kuma ya tun rubuta konkur wajejen dubu da gendarmerie da arme duka biyu ne yanzu aka da akwai ɗari takwas da ishirin da wani abu ne na na na na na gendarmerie da na akwai takwas kuma a imiya akwai arba'in da biyu sous officier da gendarmerie duk takardun sunan fo takardu ne ba mu san abin da ya faru hakan nan ba amma dai muna so da gwamnati su bude anket da za su yi a san ainihin ya aka yi har takardun nan suka hannu suka shigo hannunsu har aka yi valide har suka zo suka yi konkur domin abin kam abin kunya ne to yanzu ya kake gani idan har an kama su to wani hukunci ne ya yake tattare da su eh normalement dai su kam za gani kamar dai iyayensu ne suka yi musu takardu domin yanzu kowa na neman aiki to lalle kan hukunci na gwamnatin kabaru kam fo a da fo ne to ka gani kuma court penal kamaru na kama wannan to su yara za kama iyaye su in kama yara ma dole na kama iyaye su domin ba su da kansu bane suka takardu to a gashi kuma farko kenan da aka samu irin waɗannan a ƙasar kamaru to kai ya kake ganin a ministan tsaro a ya gudanar da aiki sakamai da kamata kenan wannan kam dole ne a yi wa ministan eh, tsaro tafi hmm. domin lalle aiki domin kada ɗauki mutanen da ba su san komai ba su zo suna aikin abin da ba zai fi karfin su to dole ne minista kam ya yi aikin shi kuma muna muna dogon Allah dai ya ci gaba da wannan irin aiki domin za bar mutanen da suke da eh, suke da ilimi a jihar da da ba su da ilimi su zo suna bata sunan gendarmerie su tuma gendarmerie gara ma armem don militaire kam ma an san su kayan yaki ne kawai amma gendarmerie mutane ne masu yin enquête kuma to gendarmerie kuma da bai zai san iya yin enquête ba ka ba ya shirme domin an ka tsakar ya ɓaci kenan domin ba inda za yi gendarme bai zai iya an kai bai zai iya yi rubutun wani abu ba kuma a ce ba gendarme ne kuma zai ɓata sunan gendarmerie a kamaru ba haka mu muka san gendarmerie da muka bari ba don a ganin cewa wato akwai matsala a cikin jami'o'in kasa domin lallai akwai matsala babban matsala ma domin yanzu yara ba su da ilimin da mu aka karantar da mu muka ilimin aiki domin yaran da a ɗauki mutum yanzu bai da wani takarda to me zai ji ma a wajen eh, eh, eh, yin anket shi ne ai matsalan shi ne matsalan kenan aiki da amerika dai to allah gyara alhaji ali dan adawa ne a kasar jamhuriyar kamaru kuma mai fashin baki ne akan al'amuran gwamnatin kasar ta kamaru ga abin da ya ce kan yadda ake gudanar da daukan jami'an tsaro a fadin kasar dangane da mm, tambayar da kai akan eh, jandarmomi sama da dubu da aka cire su daga cikin aikin su na jandarma a kan cewa kan an dangana hujjan da kan cewa takardun su ba na gaskiya ba ne wato takardun da suka samu shahadan sunan da suka samu ba na gaskiya ba ne wanda suka hada suka yi takardan da suka yi eh, jarabawa na zama gendarman din ba na gaskiya ba ne babu wani eh, sakaci a ciki gwamnatin eh, kamaru wato ko maka gwamnatin fulbi abin da ta gada kenan wato abin ya zama kaman kabilanci ko kwance wato rayuwa ne na kauyuka kauyuka wato kamar kamarun din sun raba ta ne kashi kashi kowa ai a kowane lokaci za a irin wannan jarabawan isa ka ga minista ko ko wani babban director general manaja shi tafi ƙauyen su ɗibi mutane kawai ya je sa su kai kuma mu talakoki da muke da 'ya'yanmu da suke da irin waɗannan takardun ɗin babu aka kashe kuɗi ma masu sama da miliyan ma mutane suna kashewa a cinye musu kuɗin kuma ba za su samu wannan al'amarin ba to kaga bayan da za ka yi ka mai abin ɗin sakaci ne babu sakaci a ciki gwamnatin ɗin haka take tafiya eh, balantana yanzu kuma abin ya kai makura tunda an kai ma da cire yanda musamman da dubun nan wato yanzu muna tuna cewa ma Mm, lallai ko abin ya so lalacewa tsakanin su su da su ɗin eh, su da su a zaluman ɗin gwamnati a zaluman su da su abin ya so lalacewa tsakanin su muka abin da za mu iya gani kenan akan wani al'amari domin an dade ana yin wani al'amari ba taɓa tona asiri haka ba ba taɓa fitar da kowa ba amma tun da yanzu ya so ma lallai kuwa ya eh, ƙarashin wannan gwamnatin din ya kusan karewa abin da dai za mu gani kenan ka dai shi dai mu ci Allah ya gyara Allah ya gyara domin ba wanda zai so kasan shi dai a wayi gari a ce kasa na cikin matsayin yaki. Alhaji Abubakar Garba mai faɗa a jini a gwamnatin ƙasar ta Kamaru kuma ɗan jam'iyyar shugaba Paul Biya ne RDPC ko CPDM masu mulkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru shi ma ya yi mana ƙarin haske kan irin al'amuran da ke faruwa musamman ma a ɓangaren tsaron ƙasar ta Kamaru. Ministan Defense ya yi wa yara da suka yi amfani da takadduna wanda ba mai gaskiya ba ba takaddan gaskiya ba eh, ina cikin irin binciken da a kunkur ɗin eh, shiga manyan makarantu da kuma shiga manyan ma'aikatu ake yi to ka san abu ne wanda lokacin da ake karɓan takaddunan mutane ana dosiye su tura sai daga baya ake tura wa inda aka yi sayin wa'annan takaddunan din ake bincike shi sa ga wani sayin ake samun ɗallati kafin a tabbatar da takaddan gaskiya da mara gaskiya to amma duk da haka kuma ba gendarme ba ne kawai a yi gyara da gendarme da militaire ne hadda wani suke imiyama suna ciki to shi sa ka ga ranar minista ya magana cewa duk wa'annan dubu za a kore su kuma za a tume su domin sun bata wa kasan kafar suna to shi sa ka ga abin da ya cancanta a yi da za a iya yi nan gaba kafin a tura su e, tafiya soma training ya zama da cewa an gama duk wa'annan e, irin binciken din domin yanzu hakan nan wa'annan in ba kamar yadda minista ya ce ba za su zuga mugayen kwayoyi kwayoyuka a cikin al'ummu wayan su barayin da kaga suke amfani da bindiga to kuma wayan da su kaga kore su ne to amma na jin wannan karon mataki da ya dauka ni yayi mun kyau sabila da yace duk za a tuhume su da ko za a rufe su za a rufe su da kuma suka taimaka musu a yin wannan abin su ma za a tuhume su to Allah ya kai mu da na lokacin din amma gwamnati ta ci gaba da saurin bincike kafin yara su je training ni nawa eh, gudunmawar zai iya kawo kenan a wannan al'amari kasan wannan fitina ba kamaru ne kawai ba. janar salim muhammadu shine mai kula da shiyar bataliya ta arewa mai nisa a kasar ta kamaru da jami'an tsaron kasar suke ta buhu da maharan boko haram shi ma ya ce défense filtre au quotidien les entrées et les sorties. Za mu tsaya tsayin daga muga cewar mun tsince bala a cikin jami'an tsaron kasar Kamaru kuma domin in ba mu yi haka ba za a yi kitson da kwalkwata. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Awal Garba, kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. hakika shekara kwana ce. A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafowa. Hmm, shekaru 45? Eh, shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC. Kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare. Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu. Zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam. Da kuma dandalin 'yan jarida. Lokutan muna nan ba su canja ba. Haka ma, mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba. Zamani riga a ɓangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da ƙirƙiro sabon shirin nishaɗi na dardumar BOA. Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan mu na intanet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabuɗin ilimi har ma da ingantaccen shirin na na ji na gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya. Sashen Hausa na muryar Amurka majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni. Ku kasance tare da mu a ko da yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu. To yanzu kan a ɗan shakata da wannan. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. Wani babban jami'in kungiyar 'yan ta'adda ta Houthi da ke samun goyon bayan Iran ya ce jiragen ruwan China da na Rasha za su iya wucewa ta Bahar Maliya ba tare da sun fuskanci wata matsala ba. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito cewa Muhammad al wanda memba ne na shugabancin 'yan siyasar kungiyar huti ya faɗa a wata hira da ya ta kafar yada labarar ta rasha ta izvestiya cewa hanyoyin jigilar kayayyaki da ke kewayen kasar yemen ba su da haɗari ga jiragen ruwa daga kasashen china da rasha matukar dai jiragen ba su da alaka da isra'ila A yau Juma'a ne ministan yada labaran Pakistan ya ce manyan shugabannin fararen hula da na sojin kasar za su gudanar da wani taron nazari kan harkokin tsaro a kan takaddamar da ke tsakaninsu da Iran bayan da kasashen masu makwabtaka da juna suka kai hari da makami mai linzami kan sansanoni 'yan ta'adda a yankunan juna. A gefe guda kuma ita ma Iran ta faɗa a yau Juma'a cewa. ta yi nasarar gudanar da atisayen tsaro ta sama ta hanyar amfani da jirage mara matuƙa waɗanda aka kera domin daƙile hare-haren wuce gona da iri a yankin da ya tashi daga kudu maso yammaci zuwa gabar tekun kudu maso gabashin ƙasar. To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin zahar aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu fiona duda wa wamayi da kuma injiniyan mana yanzu andrend ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wasu